Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 27 ga watan Disamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba mu mukanin labarai. To binta ya rage ga gwamnatin Ukraine ta tantance tsawon lokacin da yakin zai kai a ci gaba da yi a cewar ministan harkokin wajen Rasha sajin Larov. Haka kuma cikin labaran za a ji cewa a yau talata ne tsohon shugaban ƙasar Koriya ta kudu da ke gidan yari ya samu afo shugaban ƙasa. daga nan kuma za a ji cewa taiwan za ta tsayi wata shiga aikin soja na tilas zuwa shekara guda daga watanni hudu daga shekarar 2024 sakamakon karuwar barazana daga kasar china kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a najeriya rundunar 'yan sandan jihar lagos ta sanar da sunan dan sandan da ake zargi da harba wata loya mai juna biyu a ranar kirsimeti wanda kuma tuni ya shiga hannu bincike dai ya nuna cewa wannan ba shine karan farko ba da ake samun rahotanni na kisan kai daga bangaren 'yan sanda a wannan tasha da ke aja za kuma ku ji cewa a china 'yan kasar waɗanda suka kasance cikin matsanancin takura na tsawon shekaru uku sakamakon tsauraran matakan yaƙi da coronavirus a kasar yanzu haka suna tururuwan siyan tikitin tafiye-tafiye gabanin buɗe iyakokin kasar sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe shirya kuma zai gabatar amma yanzu gasar filu da labaran duniya to jama'a salamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya ministan harkokin wajen rasha sergei larov ya shida kafan labaran kasar cewa ya rage wa gwamnatin ukraine ta tantance tsawon lokacin da yakin zai kai rasha ta kaddamar da rikicin tare da mamaye makwabciyarta watanni goma da suka gabata kuma kamfanin dillancin labarai na tas ya ambato larov yana cewa ukraine za ta iya dakatar da bijirewar da take na rashin hankali a kowane lokaci Lavrov ya ce Ukraine ta san shawarwarin da Rasha ta bayar na dakatar da faɗan tare da kawar da ra'ayin 'yan Nazi a yankunan Ukraine da kuma kawar da barazanar da Rasha ke fuskanta daga Ukraine din. Ciki har da yankuna hudu da Rasha ta ikirarin cewa ta kwace. Kasashen duniya sun yi watsi da waɗannan ikirari da ya shafi Donetsk, Luhansk, Kherson da kuma Zaporozhye. Larob ya ƙara da cewa idan Ukraine ba ta biya buƙatar Rasha ba, sojojin Rasha ne za su yanke shawara. tsohon shugaban ƙasa koriya ta kudu limon bak da ke ɗaure a gidan yari ya samu afuwar shugaban ƙasa a yau talata inda aka yanke hukuncin ɗaurin shekaru goma sha bakwai da aka yanke masa kan zargin cin hanci da rashawa a cewar ministan shari'a na ƙasar lina cikin jerin sunayen mutane uku da suka samu afuwa ta musamman daga mahangar haɗin kan ƙasa baki ɗaya ta hanyar yin sulhu haƙuri da la'akari dan hun ya shaida manema labarai bayan wani taron wato majalisar ministoci da shugaba yong sak yol ya yi Li mai shekaru 81 wanda a watan Yuli aka sake shi na wucin gadi daga gidan yari saboda shekarunsa da kuma matsalar ƙoshin lafiyarsa yana zama hukuncin ɗaurin shekaru 17 kan cin hanci da kuma yin almabazaranci An yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai saboda ba shi da damar fita har sai shekarar 2030 da shida lokacin da zai kasance yana da shekaru tamanin wato casa'in An tuhumi tsohon shugaban kamfanin Hyundai da ya zama shugaban ƙasa da laifuka goma sha shida a shekarar 2018 kuma an yanke masa hukunci a shekarar 2020. Shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya bayyana a talata cewa taiwan za ta tsawaita aikin shiga soja na tilas zuwa shekara guda daga watanni hudu daga shekarar 2024 sakamakon karuwar barazan da tsibirin da ke karkashin mulkin demokaradiyya ke fuskanta daga babbar makociyarsa kasar china matakin ya zo ne a daidai lokacin da china ke kara matsa lamba na soji da diflomasiya da kuma tattalin arziki kan wanda ta tabbatar da ikonta ciki har da ayyukan sojojin saman china a kusa da tsibirin cikin shekaru uku da suka gabata. To nan ba da jimawa ba sarfili zai mana na karashin labaran duniya kafin nan bari mu muku mu na farko. To a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Legas ta kama ɗan sandan da ake zargi da harba wata lauya mai juna biyu a ranar Kirsimeti. A wata sanarwa da kakakin rundunar Benjamin Hundeyi ya fitar a yau. Rundunar ta ce tuni kwamishinan 'yan sanda na jihar ya ba da umarnin a aika da ɗan sandan sashen manyan laifuka na rundunar domin bincike. wakilin murya amurka da ke lagos babangida jibril na dauke da karin bayani kwanaki uku bayan da wani dan sanda mai mukamin asp ya harbe wata lauya mai juna biyu a birnin Legas, mai suna barista Bolan rahim yanzu dai rundunar 'yan sanda ta ba da sanarwar kama asp drambe bandi na rundunar 'yan sanda na ajiwe da ke unguwar aja a lagos bisa sa da kashe wannan lauya wata sanarwa da kakakin rundunar benjamin hundayi ya fitar a yau ya ce tuni kwamishinan 'yan sanda na jihar Legas ya ba da umarnin a aike da shi sashen binciken manyan laifuka na rundunar da ke fanti a yaba domin yi masa tambayoyi bincike dai ya nuna cewa wannan ba shine karan farko ba da ake samun rahotanni na kisan kai daga bangaren 'yan sanda a wannan tasha da ke aja domin ko a farkon wannan wata ma dai wani dan sanda ya harbe wani mai suna gafaru brahimu har lahira inda kuma har yanzu ba a gano ko wane ne ya kisan ba to koya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ke ganin wannan lamari na kisan gilla da 'yan sanda ake zargin na yi kwamrar musa jika mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne. faru a jihar Legas na ɗan sandan da ya harbe wata mata kuma matan ma lauya ce. Wannan abun bakin ciki ne kuma abun takaici wanda yake kaga yana daga cikin ɗabi'unsu da yasa waɗansu mutanen suke kyamatansu wanda yake mu muna kallon kamar ya kamata a binciki kwakwalwar mutumin nan kuma a binciki a wani yanayi ma yake a yanayi ne na maye yayi wannan harbin koko lafiya shi kalau kafin a tabbatar da hukunci a kansa. Kashe lauya Mrs. Bolalle Rahim da ɗan sandan ya yi dai ya jawo martani martani daga 'yan najeriya shi kuwa har da gwamnan jihar lagos babajide sanwo-olu da babban speto janar na 'yan sandan najeriya suran alkali baba wanda ya alkawarin cewa za a ɗauki matakin da ya dace akan wannan dan sanda da kowane mataki masu fafutukan ke ganin ya kamata a ɗauka akan irin wayannan 'yan sanda ga dai kwamrad musa jika hukumar 'yan sanda na ƙasa ta ɗauki mataki na bincike na biyu kuma ah, ita kanta ah, gwamnatin ƙasan ta yi bincike na dalilin da isa wannan ɗan sanda da ya harba wannan mata domin babu wani hujja ba wani jami'in tsaro da aka ba shi dama na ya kashe wani mutum a bisa kowane irin dalili sai dai idan kotu ne ta yanke hukunci ta tabbatar da kuma laifinsa shi ma din ma sai an bi matakai kafin a kai ga maganar cewa za a harbe mutum amma haka kurin ka kalli mace ne ka harbe ta mu ba za mu bar wannan ba za mu ci gaba da bincike har iya inda karfin mu ya kare ko shekaru biyu da suka gabata ba da zargin da ake wa 'yan sanda na kisan gilla ya haifar da zanga-zanga da aka yi wa lakabi da suna 'yan sas musamman ma dai a nan birnin lagos babin ya ci firamare amurka daga nigeria. To Madalla an gaishe ka baban gida Jibril har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar fili da karashin labaran duniya. To kungiyar 'yan jarida ta Reporters Without Borders ta yi kira ga hukumi a kasar Algeria da su saki dan jarida Ihsan Alkhadi, daraktan sabbin gidajen rediyon M da Maghrib Emergent. Gidan rediyon M ya ce an kama Alkhadi ne bayan wasu jami'ai shida daga babban daraktan tsaron cikin gida na Algeria sun binciki ofishin rediyo M da Maghrib Emergent tare da kwace kwamfutoci da takardu. Rediyo M da gidan yanar gizo da Maghrib Emergent gidan yanar gizon yar uwarta ana ana ganin su ne a matsayin kafofi na ƙarshe a Algeria da suka rage don samun labarai masu zaman kansu. Kafofin ya labarai sun ce kamawa da bincike wani bangare ne na tsoratarwa da cin zarafi da hukumomin suka daɗe suna yi. Ƙungiyar Reporters Without boda ta wallafa a shafinta na Twitter cewa ta yi nadama waɗannan hanyoyin tare da yin kira da a saki ɗan jaridar tare da mutunta ayyukan kafafen yaɗa labarai a ƙasar. adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama na kirsimati a kudancin philippines ya ƙaru zuwa goma sha uku kamar yadda hukumomin ƙasar suka sanar a yau talata yayin da ake ci gaba da neman mutane 23 bayan ambaliyar ruwa ta fara ja da baya wato hukumar da ke kula da bala'in ta ce galibin mutanen da suka mutu ne sakamakon nutsewar ruwa ko kuma sakamakon ruwan sama da aka shafa makonni biyu ana tafkawa da ya kawo cikas ga bukukuwan kirsimati tare da tilastawa sama da mutane dubu arba'in da biyar neman mafaka. da la Hashim Kumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu harba China inda 'yan kasar waɗanda suka kasance tamkar saniyar ware daga sauran kasashen duniya na tsawon shekaru uku sakamakon tsauraran matakan yaƙi da na coronavirus da gwamnatin kasar ta ɗauka. Yanzu haka suna tururuwar siyan tikitin tafiye-tafiye gabanin buɗe iyakokin kasar a wata mai kamawa. Hakan kuwa na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus a kasar. Ga rahoton da Haruna Shehu Mararraba Jos ya haɗa mana. Saurara matakan yaƙi da coronavirus da china ta ɗauka tun a 2020 kama daga kulle iyakokin ƙasar zuwa yawan sanya matakan kulle sun canzara jama'ar ƙasar a watan jiya nuna babbar adawar su a fili a karan farko tun bayan da shugaba shi jinping ya zama shugaban ƙasar a 2012 yanzu da shugaba shi ya sauya matsaya kwatsam a game da matakan kulle a ƙasar matakan da suka yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin ƙasar cutar ta coronavirus tana ci gaba da yaduwa sosai a kasar mai mutane biliyan ɗaya da dubu ɗari hudu sai dai alkaluma na hukuma sun nuna mutum guda ne kawai ya mutu sakamakon cutar a cikin kwanaki bakwai da suka gabata abin da ya haifar da shakku a tsakanin masana a fannin kiwon lafiya da kuma 'yan kasar a game da alkaluman likitoci sun ce asibitoci sun cika makil da marasa lafiya a kasarinsu tsofaffi masana kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi kiyasin cewa miliyoyin mutane da ke kamuwa da cutar a kowace rana a yanzu zai sa a samu mutane miliyan ɗaya da za su mutu sakamakon cutar a baɗi daga cikin sassauta matakan china za ta daina buƙatar matafiya da ke shiga ƙasar su killace kansu daga ranar takwas ga watan janairu hukumar shige da ficin china ta ce za ta dawo da yi wa 'yan ƙasar fasfo waɗanda suke son yin balaguro zuwa wasu ƙasashe sannan za ta dawo da amincewa da bukatun 'yan kasar masu son kai ziyara hong kong darajar hannayen jarin wasu kamfanoni ta tashi sosai bayan da china ta sanar da sassauta matakan yaƙi da cutar ta coronavirus to madalla a gaida haruna shehu mararraba jos da ya haɗa mana wannan rahoton to bari mu koma najeriya inda al'umma wasu inda al'umma wasu yankuna daban-daban a karkara ke fuskantar kalubale a samun sabbin takardun kuɗin naira saboda har yanzu babu wadata sannan kuma babu bankuna wadatattu a wasu garuruwan ga hirar wakilin murya amurka da ke abuja umar faruk musa da haruna mustapha darakta a babban bankin najeriya na cbn wannan tsarin da babban bankin najeriya ya fito da shi ya ba da walaloli ga mutanen birni na mutanen ƙauye wanda su ma ba ta su ake ba da haka ina gani taskun da ƙauyawa suke ciki yanzu ba kaɗan ba ne ya kyautu dai gwamnati a ce ta ɗauki matakin da ya dace wanda za a sauwaƙe wa mutanen maraya wato birni kada su ma mutanen ƙauye su ma su samu sauƙin aikin. shi babban banki ya ce ko ƙauyuka akwai tsarin da aka yi domin mutane su samu sauƙi ko baka da asusu a banki akwai tsarin da zaka anshi kudaden ka wannan ba ganin wata hanya ce kuma da za ta rufe wani gibi. hanyar ba saboda buɗe, mun san ka'ida fita kuɗi ko ta transfer ta intanet ko kuma ta banki ka je banki kuru-kuru ka ba da tsohon kudi a ba da sabon kudi wannan ita ce hanya guda biyu da ake iya hulɗa da kuɗaɗe da kuma babban banki Najeriya da haka hanyoyin ban san wacce za su zo da ita ba a'a POS za su kakkaba a ƙauyuka to hatta ma POS sun haifar da dai gidan jiya. Malam Mamun Sale kenan wani mai shari kan al'amuran tattalin arziki a tattaunawa da na shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Haruna Mustapha, darakta a babban bankin na Najeriya wato CBN domin in ji martanin da zai mai da dangane wannan koken inda yake cewa. Shi wannan tsarin sai da aka ɗaya aka yi nazari sosai akwai matakai da dama da aka ɗauka wato shi harkan kuɗi na zamani an ci gaba akwai abin da tsarin da muka fito da shi shi ma cikin shekara na 2012 ana kiran shi national financial inclusion wato tsari ne wanda ake son a ga cewa 'yan najeriya galibi sun buɗe asusun banki saboda wurin zuba kudinsu to an cima nasara sosai don ana nan daga kashi wurin ashirin na 'yan najeriya da suke da asusun banki har an kai ga wurin kashi sittin da wurin hudu saboda haka tafiya ta yi tafiya daga shekara dubu da goma zuwa yanzu burinmu shine mu kai shi wannan adadin zuwa kashi casa'in da biyar kafin shekara dubu biyu da ashirin da hudu tafiya ne da muka faro tun shekara dubu biyu da sha biyu kuma an ci gaba sosai akwai hanyoyi da dama na yadda za a gudanar da harkar cinikayya da kuɗi na yau da kullum ko da ma babu yanan gizo eh, irin su karkara da sauransu akwai tsarin da aka fito da shi yanzu nan ko da babu yanan gizo ko ba lantarki za ka iya gudanar da harka har zuwa lokacin da za a samu sannan kuma muna da abin da ake kira agent 'yan masu pos nan duk sun yadu ta ko'ina duk mutanen da ke da bukatan yin cinikayya ko wani harkan kuɗi ga su nan za ka iya za ka ajiye kuɗinka kuma ɗauki kuɗi daga wurinsu saboda haka an ci gaba sannan banda haka kuma muna nan muna nazari a kan shi da masu ruwa da tsaki fannin tattalin arzikin najeriya mu ga cewa mun fito da tsare-tsare da za a samu a shawo kan duk wani matsala da zai iya bijirowa insha Allah. Haruna Mustapha kenan darekta a babban bankin na Najeriya CBN a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. To Madalla Haruna Mustapha kenan darakta a babban bankin Najeriya CBN tare da wakilin murya Amurka Faruk Umar Musa. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha shida na safe karfe hudu kenan da minti goma sha shida a Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan da minti goma sha shida a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da daya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa voahausa.com murya com ko kuma sashen hausa hausa.com domin samun labarai da su Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai kawo muku bita kashi na hudu a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekarar da muke ban kwana da ita inda a ranar sha ɗaya ga watan Oktoban da ya gabata wakilin ma'agadas Hamid Mahmud ya tattauna mana da daraktan ma'aikatar gidan gona ta Agadas Muhammad Ma'azu Umar Sanda kan karancin ruwan sama da taimakon da gwamnati ta ba su. Abin da muke iyawa ba ma watan shi shine dangance da karamcin ruwa da muka kamar damunan nan ta bana kamar mun dan same ta. Kenan dole sai ɗauko an sa matakai dangance da nasara da muke son mu samu. Shi wa an sa matakai ne kamata mu ɗauka kenan kaga hin ya san ruwa ya san rijiyoyi tun da rijiyoyin da ƙasa adda kwai kenan an yasa su kuma sai an gina rijiyoyi madiya kuma mafi a karshe ya kamata a ce da gwamnati da masu hannu da shuni sun yi babban madatsar ruwa an ka samu madatsar ruwa kamar uku zawa hudu kasar agadas ka gani kenan insha allahu duk wannan cuta tamu ta zo sauki to kan kare bayani na godiya zan kai ga gwamnati tunda an ka diba ko da damuna ko da noman eh, kwari bakin gwalgwado gwamnati na tallafa mu kwarai kaga ya ba mu iri na noman rani ya ba mu iri na damuna ya ba mu magani wanda zamu kuma daga kyauta ake ba mutane ka gani na uku yana bana kai bambancin ma ga wancan shekaru na baya gwamnati har taki ya kamu na ruwa yanzu haka mana da litar wajen dubu biyu da ashirin da biyar wanda za a ba mutane kyauta amma irin nan da ake kawo da taki da magani karkashin miri ce muke bi kenan tunda kamar da ake hanyar shiga duka miri ce dangance da malaman wanda suke can guri-guri komin-komin da departement departement kenan an ce muke bi wannan abu a ba mutane to ka gani amma gona shi kadai bai iya saboda Allah sai ana kama mishi tunda akwai masu hannu da shi masu hannu da proje proje da yake nan da proje da gwamnati yake zuwa yana ya sai na kawo su a ranar 1 ga watan oktoban da ya gabata shi ma wakilinmu na jihar Adamawa Ladu Salisu Muhammad Garba ya tattauna mana da babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Adamawa Dr. Muhammad Aminu Suleiman kan irin yadda ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da gonaki. Kawo yanzu dai muna da ƙididdigan ya fi hekta dubu ishirin da biyar hmm. yanzu a gabana da ke gani din nan na fufore ne kadai hmm. a fufore nan kadai muna da hekta ya kai dubu biyar da wani abu da suka salwanta kaga a fufore kadai muna da hekta dubu biyar da dari biyar da tara so a lissafin mu dai ya nuna muna da abun nan fiye da hekta dubu ishirin da hmm. suka salwanta na gonaki a adamawa din nan kuma wannan yana da hatsarin Matuka yana da hatsarin gaske domin in za ka iya lura cikin shekaru biyu din nan eh, arewa maso yamma da hmm. arewa maso tsakiya saboda abun nan tashin hankali na kidnapping hmm. rashin zaman lafiya hmm. mafi yawa daga cikinsu sun dawo ta nan suna noma wasu su kuma su zo su sai kayan gona daga abin eh, amfanin gona daga nan wurin su koma to yanzu bana din in ka kasa gonakinmu da ke adamawa dinnan kusan in ce kashi tamanin duk sun salwance a sanadiyar wannan ambaliya din nan lallai wannan yana da hatsari matuka don har ya kai ga na gaya wa mai girma gwamna na gaya masa lokacin da na gaya masa kuma lallai wannan maganin ya shige shi sosai me ya kamata a yi don tun kamin wannan ma a lissafi wannan da ake yi na kada hamunazai na un din nan food and agricultural organization hmm. ya nuna lissafin akwai ƙididdigan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a borno yobe da adamawa da suke fuskantar abin nan acute malnutrition na yunwa kenan mai karfi hmm. kawo zuwa wata na takwas din nan kenan faƙi diddigan ya tsaya hmm. to ga abin da ya faru tsakanin wata na takwas din yanzu ya nuna kenan fa sai Allah ya kawo mana sauƙi. A ranar 22 ga watan Nuwambar da ya gabata, mun tattauna da gwamnan jihar Sokoto, Alhaji Aminu Waziri Tambuwal, kan irin matakan da gwamnatinsa ta ɗauka don taimakawa manoma. A wannan damina ta bana wadda alhamdulillah Allah ya ba mu ruwa mai albarka sosai a jihar Sokoto tun kafin shigowa ta mun ɗauki matakai na ganin cewa an rage yawan 'yan ta'addan daji a cikin dazuzzukan jihar sokoto wanda Eh, a cikin sirri an ɗauki matakai na kai musu farmaki a eh, mazaunansu inda aka rarrage su da yawa amma kamar yadda ka sani abin ya zama muna ya eh, da baibaye a ƙasar tamu musamman arewa maso yamma Ah, duk da haka dai alhamdulahi ah, manomanmu da dama mafi yawanci sun samu ah, taimako na ganin cewa da da Allah sun yi noma kuma sun ɗobo kayan albarkacin gona sun dawo da su cikin gidajensu da garuruwanmu wanda wannan yana daga cikin nasarar da muke ganin an samu kamar ba inda aka fito ba inda shekarar ta wuce abin ya kamari kwarai da gaske amma bana abin ya yi dama Eh, al'umma sun samu shigo da kayan amfanin gonarsu a gidajensu. To ko akwai wani shiri da gwamnatinka take yi wajen rage wa manoma raɗaɗi wajen fito da kayayyakin da suka noma saboda rashin kyawun hanyoyi? Tun kafin eh, ma hakan gwamnatin tana ba da gudunmawa kwarai da gaske kusan fiye da mahiyancin gwamnatocin da muke da su a Najeriya wurin sha'anin ba da tallafi ga manoma. Don babu shekarar da tun da Allah ya samu muka zo ba mu nemo taki da kayan eh, da ke inganta sha'anin noma muka ba talakawan jihar sokoto a cikin eh, eh, farashi mai rahusa ba ko wannan shekara eh, da kuma yawancin jihohin ma ba su yi ba mu mun yi mun samu takin zamani mun ba al'umma jihar sokoto a kudade masu rahusa masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe wato sabuwar shekarar 2023 za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mada sauti muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. ka a da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. To sakonmu na farko a yau ya zo ne daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers ya ce Allah ya sa sabo shekara ta 2023 da za mu shiga ta zama salar gyaruwar lamarin kasar mu. ya kuma sa zaben da za yi a shekara ya zama sanadin samun jajirtattun shugabannin da za su saita mana lamuran kasa Amin. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Muhammadu Salihu Kaura na mu da jihar Zamfara. Ya ce Allah ya ci gaba da baiwa jami'an tsaro nasara a duk inda suke a ƙoƙarinsu na kakka bata gari a cikin al'umma. Allahumma amin. sai kuma saƙonmu da ya fito daga hamidu kalan labuwa jihar difa tare da mele kawaji suka ce salamu alaikum boa muna fatan ko kuna lafiya yau muna jinjina shugaban kasar mu ne bazum muhammad a ƙoƙarin da yake na samar da kayayyakin more rayuwa da kuma aikin da yake yi a ƙasar Allah ya taimaka masa amin sun amin. Sai kuma saƙonmu da ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce hakika samun jabin sabbin kuɗin da gwamnatin Najeriya ta ce ta sauya tun ba a je ko ina ba abin takaici ne. Kuma hakan ya nuna cewa akwai damuwa sosai da sosai. Allah ya gyara. Sai saƙonmu da ya fito daga malama Zainab malaman makaranta Bauchi da Sani Muhammad Chindo unguwar karfin madaki Bauchi tarayyar Najeriya. suka ce hakika sake fasalin kuɗi a ƙasar mu Najeriya zai yi mummunar jefa talakawa ƙasar da 'yan kasuwa cikin wani yanayi. Fatan ma'anin shine Allah ya kama na mafita amin summa amin. Daga nan kuma sai saƙon haɗin gwiwa da ya fara da sallama. ya ce ci gaba da kai hare-haren zalunci da rasha a garuruwa masu muhimmanci na makwabciyar ta ukraine sam hakan bai dace ba shugaba putin ya kamata ka duba haƙƙin makwabtanka da ke tsakaninka da zelensky ka sassautawa rayukan talakawa da fararen hula da ke laƙumewa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba saƙo daga sunusu maɗatai da magaran da is wato da isu maɗatai da magaran da ilyas yakubu gawa da kuma yakubu mai aski barakawa mun gode da saƙon. To an gaishe ka sarfilu Hashim Gumel yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice ministan harkokin wajen rasha Sergei Lavrov ya shida kafar labaran ƙasa cewa ya rage gwamnatin Ukraine ta tantance tsawon lokacin da yakin zai ɗauka. rasha ta kaddamar da rikicin ne tare da mamaye makwabciyarta ta watanni goma da suka gabata kuma kamfanin dillancin labarai na tas ya ambato laraba yana cewa ukraine za ta iya dakatar da bujirewar da take na rashin hankali a kowane lokaci tsohon shugaban ƙasar koriya ta kudu limon bak da ke ɗaura a gidan yari ya samu afuwar shugaban ƙasa yau talata inda aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha bakwai a gidan yari kan zargin cin hanci da rashawa a cewar ministan shari'a na kasar. Li na cikin jerin sunayen mutane sama da dubu ɗari uku da suka samu afuwa ta musamman daga mahangar haɗin kan ƙasa baki ɗaya ta hanyar sulhu, haƙuri da la'akari. Hang Dong-hun ya shaida manema labarai bayan wani taron majalisar ministoci da shugaba Yun Suk Yol ya yi. mai shekaru 81 wanda a watan yuli aka sake shi na wucin gadi a gidan yari saboda shekarunsa da kuma matsalar koshin lafiya da yake fama da shi yana zama hukuncin shekaru sha bakwai kan cin hanci da kuma laifukan almubazzaranci. Shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya bayyana a rayu talata cewa Taiwan za ta tsawaita shiga aikin soja na tilas zuwa shekara guda daga watanni hudu daga shekarar 2024 sakamakon karuwar barazanar da tsibirin da ke karkashin mulkin demokaradiyya ke fuskanta daga babban makociyarsa kasar China. Matakin ya zo ne a daidai lokacin da ke kokarin matsa lamba na soja da diplomasiya da kuma tattalin arziki kan Taiwan don tabbatar da ikonta ciki har da ayyukan sojojin saman China a kusa da tsibirin cikin shekaru uku da suka gabata. Haka kuma an ji cewa kungiyar da Without Borders ta yi kira ga hukumomin Algeria da su saki ɗan jarida Ehsan Alkhari, daraktan sabbin gidajen rediyo M da Maghreb Emergent. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfili Hashim Gumel wanda ya taya na gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. ni ce taku inda suleimani da nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma'assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.